Alhaji Abdulkarim Dauda ya bayyana ƙudurin shi na tsayawa takarar gwamnan jihar Katsina a ranar 3 ga watan 4 shekara ta 2024 tsohon jami'in ɗan sandan Najeriya Alhaji Abdulkarim Dauda ya samu tarbar dubun dubatar al'umma domin raka shi babbar hedikwatar jam'iyyar APC domin ya gabatar da takardar takarar shi ga jam'iyyar. Ɗan takarar ya ziyarci babban ofishin jam'iyyar APC na jiha wanda ya samu rakiyar magoya bayansa. da yake jawabin maraba shugaban jam'iyyar jihar shugaban jam'iyyar alhaji mamman sani daura ya bayyana cewa godiya ta tabbata ga allah wanda cikin ikonsa ya ba mu ikon taruwa a yau a wannan wuri mai albarka don karɓar ziyara ta gogaggen ɗan siyasa ɗan takara na gwamna a zaɓe na 2023 aig abdulkarim dauda a jam'iyyar abc tana maraba da zuwanka tare da kai da jama'arka kuma in allah ya yarda za ka same mu a mutane masu adalci wanda za mu iyakar ƙoƙarinmu mu kwatanta adalci da gaskiya ga dukkan 'yan takarkarinmu da suka zo yau zuwan abdulkarim dauda shi ne na biyu ga 'yan takarkari wanda suka samu damar halartar wannan ofishi na jam'iyya duk da akwai da suke alkawari za su zo muka ce su dan bamu dama sai mun gama flag of this convention amma shi dai ne na biyu wanda ya mutunta jam'iyya ya kalli mutuncinta ya ce bari ya kawo ziyara don ya gabatar da takararsa kowa ya san shi a jam'iyyance cewa ya fito takarar nan muna ma maraba muna ma sannu da zuwa ko muna ma fatan alkhairi da yake gabatar da kansa dan takarar gwamnan alhaji abdulkarim dauda ya bayyana cewa ah, ina matuƙar godiya kwarai da gaske da wannan dama da aka bani yanzu ka da kaina yau a gare ku na kudurin ina niyyar zai protestin an takarar gwamnan jihar katsina a 2023 a ƙarƙashin wannan jam'iyyar ta mai albarka mai girma wanda mu da mu an kamata tun ina aikin kaki amma ina aikin siyasa da su duk abin da za a mace saboda mu da muka rike gudu ga mata ta zarar za ta babu shaida kun mun zo sai ba kuri'a sai a ce da ya ce ko biyu amma kuma sai aka zo a kirka sai a samu abin da ya fata yes to shi yasa na kawo kai na yau in gabatar da ku shugabanni na na apc na jihar katsina ba ku takarda ta na kudirin shiga takarar gwamna jihar katsina na a 2023 allah ya yarda eh, abin da ya kamu na kuma na gode muku kwarai saboda a cikin kwararren lokaci da na gaya muku kuka ba ni izini in zo yau wannan ma ba karamin godiya mace ba an kara mani kwarai da gaske na gode kwarai allah saka muku lafiya miƙa mushi a ta na neman tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar mun tamu na adalci apc zan miƙa wa ciyaman ta Taron ya samu halartar sakataren jam'iyyar APC na jiha Alhaji Shitu S. Shitu, shugaban jam'iyyar APC na shiyar Daura Alhaji Mudansir Mati Kusada, uwar gidan ɗan takarar da sauran magoya bayansa.